kimanin watanni hudu da suka gabata ne aka gurfanar da yunusa ɗahiru da aka fi sani da yalo a gaban babbar kotun tarayya da ke yana guwa fadar gwamnatin jihar bayelsa bisa zargin ya sato ese oruru daga can jihar bayelsa ya kuma ɓoye ta a ƙauyen su na tofadanga da ke karamar hukumar kura a nan jihar kano bayan ɗage shari'ar kusan sau bakwai a ƙarshe dai an fitar da jiya alhamis biyu ga wannan wata na yuni domin masu gabatar da ƙara su fara gabatarwa kotu shaidunsu sai dai a wannan karan ma hakan bata samu ba in ji barista huwaila ibrahim guda daga cikin gungun lauyoyin da ke kare yunusa yalo yau dai da aka je kotu kotu bata zauna ba kwata-kwata bai zauna ba dama abin da za a yi yau inda an zauna sai yau za a fara jin ƙara kuma su bangaren da suka kai kara su ne za su zo su kawo shaidunsu adadin shaidun da suke da su za su kawo mana su gobe suka examine din su kuma za mu cross examine din su idan aka gama sannan kuma su ma mu kuma defense inda mu aka kai mu kuma sai ni namu yanzu haka dai Yunus Sayelo na can a gidan kurkuku da ke birnin yana guwa a jihar Bayelsa amma barista Huwaila Ibrahim ta ce za su gabatar da takardar neman sassauci kan sharaɗin beli da kotu ta gindaya. Sharaɗin da ya gindaya kaga ya ce dole ya ba da belin shi amma akan sai mun kawo shi wa'anda za su tsaya masa guda biyu kuma wa'anda za su tsaya masa ya zama na mazaunan bayan sani ya zamana ɗaya daga cikin su ma'aikacin gwamnati ne wanda ya kai mataki goma sha biyu sannan kuma ɗaya sai ya zamana cewa mai sarautar gargajiya ne kuma da yake shi ma a zaune a bayansa abin da ya mana tsauri a nan shine wannan a ce wai wanda za a kawo su tsaya masa lalle lalle sai mazaunin bayansa in za a kawo mushi a wajen bayansa ko kano ko abuja ko kaduna ko ina dai ya zamana da dai mutum ma'aikacin gwamnati ne yana da ya taka ma mataki in ma mataki na goma sha hudu ne idan a wajen bayan yake na za mu iya kawowa. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suka gama gari cewa wannan budurwa Ese Oruru da ake takaddama a kanta ta haifi ya mace. To amma barista Audu Bula Mabukarti da ke cikin rukunin lauyoyi masu ba da kariya ga Yalo ya ce har yanzu babu shaida da ta tabbatar cewa yarinyar na da juna biyu. Bayan yarinyar ta bar Kano aka ce tana da ciki. daga baya kuma yanzu aka ce ta haihu in muka kaddara yanzu misali cewa gaskiya ne ta haihu to nauyi na farko a bangaren masu gabatar da shari'a shine su su tabbatar wa kotu cewa shine ya yi mata wannan cikin ta haihu idan suka tabbatar wa kotu ta hanyar hujjoji na asibiti cewa dan nashi ne ko yar tashi ce to a shirye muke a matsayin mu na lauyoyin shi mu bashi shawara cewa ya ɗau nauyin yarinyar tunda haka tsarin yake a kotun turawa amma kuma abu na biyu da ya kamata eh, eh, wato dole ne su tabbatar shine domin suna eh, wato suna tuhumarsa ne da cewa ya mata fyaɗe shine su tabbatar da cewa wannan cikin ya shiga ne ta hanyar fyaɗe ba da yardar yarinyar ba idan suka tabbatar da wannan sai kuma su tabbatar da cewa hakan ta faru ne a can jihar bayelsa inda suka tuhume shi ba a kano ba don a kano ne to kotun kano ya kamata a kawo shi kaga kenan duk dai maganar da ake shine ita shari'a tana kallon wanda ake zargi ne da laifi a matsayin wankakke sai an kawo hujjoji barista audu bulama kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya